magana ne kala abu ubaida cikin dai zikiru a sahabi ko tsakiya ne ina da kala umar bin sabtar ko sumanu kala ubaida na gan shi faɗi ƙari ne matsalar eh? hasso marati suka romo hasa ba gani ba in aka ɗebo in aka romo da cokali ya ake yasa ya zo man shan shi a gefe masa hasso a ce ga romon an an dafa shi an yi abun nan din nan dan ruwa ruwa nan ya sha wuta abun cikin naman nan ya narke ya shiga ciki ya tsinke bakin sai dinga zuwan shi shi ne hatsu ne sunan shi da hausa ba komai kuna da sunan shi ba tsotsa guntun abun a kasa a baki kana ta zuwan shi hm? hm? a sun ta dangi duk tara kusan daga jan ka tara su tara zai ya ce tsofa a tsofa ce kurba ya zai kurba a sharba wannan da hannu ne a yi shan miya ne ya sharbi miya amma in dai aka ce da romo ana shan romo aka ce eh, sai a yi laya ce kurbi to kai ma kurbi kai ma kurbi to ala ayyata yadda samu ma ce tun fa hafa dai dan kurban dan romo romo dai gaba miki ba wani yawa gare shi ba tunda ba kaman kunu yake ba shi da za a fashi a kofi ka sha ka sha ka sha ka sha ka sha hmm? an miya ne wannan shi <laughs> sharɓa dama daga jikin hannu yake eh? a romo ba ya sha romo ba zai sha da hannu ba sai dai tanda in dai da hannun da romo tanda ka gani kurɓa kenan galibanin zuka ana ba kayan zaki ne sharɓa ku da mamiya ce ne ya kuka ce kashawa ke wannan ke ce ke juya sharɗe ne da fara fara ana ya sai da uhara la ba hada da min alkalam khawfi tabi'ina wa man ba'dahum an batun tun da an yi maganar tsoron mala'iku tsoron annabawa abubuwan tsoron annabi muhammadu khasa tsoron sahabbai duka alasabilin misali yanzu tsoron tabi'ai wannan tsoro na Allah musalsal haka ita ho daga can ƙarshe kuma ba zai canza ba sai dai mutumin ya bar hanyar annabi sai ƙirƙira tashi ذكر خوف التابعين ومن بعده قال هرم بن حيان وددت والله عندي شجرة أقلت ميناقة والله ناخو إلى ماني وكإتاتياتي wanda taguwa ka cinye ne raƙuma suka cinye ne tun da raƙuma suna cikice suka sabu gawo ɗan ƙaramin gawo sai sun tsaya shi Tunda da kaga in yi duba yana duba a ce maka rakon da shi. kaga in ya ɗauko reshen ya karya shi kawai da ƙaya da komai yana tauna shi yana tauna shi yana tauna shi yana aika shi lahirar sake aiko wancan ɗin ya goshi to a ce kana tsaye a ce wata bishiya ce a kama hannunka a yagi kaga kan reshen ya yi kama da kan mutum a gutsure kan shi ma a taune shi a gurgure ɗaya hannun dan abun ma a ɓaɓɓare abun daga nan yi wata bishiya a bakkanan ka ke shi ina ma ne wata bishiya ce ina ji ina kallo na kuma su abu na tsira ga har kakiya ba ta dame shi ba in dai da ganye haka zai kama ya zuge ta sun makazafar ne ba'aran daga nana kuma in ya gama cinye ne ya jefar da ni a matsayin kashi walam ukabidil ba, ta inda ba zan yi fama da hisabi ba yau malke ya mafi inni a kakun dahiyatar kubara ina tsoron babban bala'i ina tsoron babban bala'i a dahiya alkiyama وكان علي بن الحسين رضي الله عنه إذا توضأ أصفر وتغير دي وجهك على الله يكن يجاجا جاجا يتنزع يبركش يدامي أولين الله saboda menene ya tuna Allah idonsa fiskarsa saka yi ja kamar misali baki ne ake idonsa ya yi ja ja jawur shi ba a sanar zuciyarsa ta ba ta fiskarsa sai da ido ya burkuce fayu kalu manak me ya same ka fayu kolo a sadaruna bai na yadai man uridu ana akoma ko kun san gaban wannan je tsaya wannan alwalar da nake shirye-shirye ne zan je tsaya a gaban mai sama da kafa ko da ka jarraba misalin a ce maka alwala tana sa kwarki ne alwala tana sa kaza kenan sai aka ce eh, sarkin garin kuna neman ka sarki na zamani ko kuma da ana son ka yau Ah, ana neman ka yau a gari kaza misali ana neman ka sarkin zariya yana neman ka saboda wasu abubuwan da suka da kai da wani da wani ana neman ko an ɗauko ka nan an ɗauko ka ta to ciki akan yi in za ka fita irin wannan fita kakan yi alwala So da in ka fita da alwala duk inda za ka shigan kai alwala to za a ga Allah a sama kwarjini da shi kenan sai irin wannan ka zaga ta ko shugaban kasa na neman ka shi na ire iren ku an ne irin ku ana neman ku rana ka ba don ka tashi ya zaga kana yin alalan za ka shiga nan to sai ka ga Allah ya sama irin wani kwarjinin da bai sakuwa ba to in ka je irin wannan alolan sai ka ga ah, kafi ba ta mahimmanci da alolan da za ka yi gaban Allah sun da yin za ka yi alwala zuwa da sarki ko damuwa ba ka yi ba alwala za ka yi fasal fasal ana magana ana yi zai kuke kujira ne kujira ne ka wanke kafa sauran kafa ta zai ana ba ka wanke wuri kaza ka zo shi ma ka shanta ba ka wanke ka zuba ka zuba zuba kirkir ka je ka shiga masallaci ba saboda babu shi ba ka ɗauki abin da muhimmanci amma tun daga alwala ake sani mai zauren Allah wani daga alwala zai fara Allah kafin yaje saboda wannan wanke-wanken ba ordinary wanke-wanke ne ba za ka yi wanke ka wanke ka wanke ne kana bin ka'ida za, saboda ka zo ka sadu da Allah festus ka gana da Allah ka yi buroshin hakwarin ka saboda za ka za ka yi magana a gaban Allah ka wanke ka ba a lokacin duk shirye-shiryen da kake shirye-shiryen tsayawa gaban Allah to ga ku a nan wurin ya kamata ka samu abun nan don rashin tsoron Allah ne yasa kake ganin duk harkokin mun ka zuwa ma da akwai alamar rashin tsoron Allah cewa aka ce idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum alwala ce ta saduwa da Allah to amma wancan na duniya sai ka fi ɗaukar da muhimmanci daga na lahira sai dai wannan wanda yake wanda ya san wannan matsalan wanda ya gwada ta za a gani in zai wacce zai yi ta dabiya amma wannan sai ka ga an yi ta sama-sama akwai niyya a cike amma sama-sama take tun da aka ga ana ta'allar bai bai hana a hira bai magana a yi gaddama a cikin alwalar nan bai hana a menene ba ma magana kila zai iya da wani dan bita kuke yi a cikin guna alwala a gaske ka exiri nan da aka ce kaza kaza ka an ka ga magana tuba da aka ce kaza ka ni kan ya kaza nan shine ya buge a ce wannan kila tuna Allah kuke ba magana banza kuke ba amma yayin ana alwala ana gaddan dani ana labarin duniya ana labarin siyasa wannan har kibarun shakhsiyati banna yara wannan ba su da hankali don ba su ga muna yi ne ba da mu sun ga muna yi da su dinga yi ko da za mun ji daɗi musu faɗa fai kulo a tadaruna bai na yadda man uridu an akuma tabi'i ne jikan annabi daga ɗan wajen Hussein Hussein shi sahabi ne wa kana Muhammad ibn ya baki ammatan laili la yatabistu kusan a kullum za ji shi na kuka da dare bai san yankewa ba tabi'i ne sai kuma ta cikin ululi mana ya kawo labarin sa guda daya inda eh, ya hasu ofa amma yana fitar jihadi inda wani za a yi fada can wajen can cikin rofiyar nan ne aka shirya kahu an gama shiri ko wanda ya gama tsara dukkan komi yana da yana tuna kaza yana tuna kaza saboda kada ka mai abin da me zai kawo a balle me zai kawo abu ya rushe me zai kawo a yi fada nan gaba ɗaya me zai kawo a aikata kaza me zai samu a ci fara kaza me zai sa a samu kaza ina ta suna tsamar kai tuno shi ita yawwa ina ogawa nake ina muhammadu wani wasa yake haka ce yana maimana masu tun da akwai a wani kusa da shi can can can zai gano shi ce yana maimana ya fa fa a jikin tsarkiya ya daga hannunsa sama yana roƙon Allah yake masha ya tsarsa ɗaya da yake roƙon Allah ya fi min soja dubu ya tsarsa ɗaya da ya tsaga da da ya Allah ya fi min soja dubu to nan shi da bawan Allah da tudda an san haka an yi ne da jinsa haka kuma wannan yana nuna mana ba don dai ba san wurin muke ba kaga za a yaƙi ba haka za a shiga yaƙi ba ai kaga ko aiki za mu yi ma ya kamata mu tsara shi ba zai yiwu ba a ji aiki kowa kawai shiga yi shi ke na kawai shiga dinga yi ya kamata duka a hallara a yi sahu tim ɗin kaza ne wannan tim ɗin kaza ne wannan wannan aikin su bajeta shi wannan aikin su in tankara da aka kona bai kone ba wannan aikin su kaza ko kuma a gaba ɗaya aikin nan kaza nan kaza kada wasu mutane su ware wanda ana aiki anan su su shigo su kama ta dole su shigo cikin jama'a su wanda kuma suka zo daga baya bai kamata su ga ana aiki ba kawai su shigo a'a sai sun zo sun samu shugaban aiki mu ma zama ka isa. su sannan zai ce to shi kenan ku shiga wuri kaza sun da kallon su kafin iri aikin su a wayan nan ma'aikata ne a wayan nan yan kaza ne wannan da wani da wani wani duka kayan ƙari ne da aka ba za su kai shiga can kai shiga can kai shiga can ka raba su in ko ba ka haɗa hira wuri guda daya amma ba zai ba suna zuwa kawai su faɗo su shiga aiki su ma a ya kai yi wata ku je ku samu wanda aka ba shugabancin aiki kai kuma shugabancin aiki ba wai haka kawai aka baka shugabancin aiki ba a matsayin kawai shi kenan so a fara ne ne shugaba a ka san maslaha wani da wani suka haɗa wuri guda da bar sabon a ba saboda kai wani kuma wuri kaza kai wani kuma cikin yan bangare kaza kai wani kuma bangare kaza muddin ka bar wani da wani wuri guda da su rutu za su yi wannan da shi yasa tunda in muna karatu zalla ba aiki ba a fahimtar karatu amma ko kaka aka samu dan abin da za a dinga rabbata karatun da shi a dinga rabbata karatun da shi to sai kaga dan abun ana dan ganewa ana dan ganewa ai man je kawai ba za a je yaki ga musu ta kawai wani je jangolo su wanda je fara halzi wanda je shiga su wani je shiga tun take yi kaza wani ko da za ka yi ba ka kawa wani kwance-kwance ya lafa bai dan ƙwan shugaban kai kawo saboda ya nuna gudun cewa ba fa kama ta gama shiryawa gaba daya an nemi Allah taimako sana ceto wannan abin da ke da buki za ka ji kalmar da ce bisimila da albarkar Allah an ce bisimila kawai ana neman taimakon Allah da muna neman Allah taimako to jama'a bisimila. ma'ana ala barakatillah to shi kenan za a kama aiki ga dangada yaro da babba kowa da kowa da mai karfi babba da mai tsakatsakin karfi duka kawai mu dirar wannan wurin daga nan kaza mu ce sosai mu je mu je kaza a dawo daga nan a duba ina za a shiga daga nan yanzu to za ga aiki yana tafiya amma ba wannan kawo mu ba gaba ɗaya ne ya sulle ana magana tsoron Allah kamar kusan duk dare za ka sami shi na kuka sai ma shi a ce ɗan bidiyan wa kana umar bin Abdulaziz? aziz sarki ne halifa idza zakara al mauta in ya tuna mutuwa in tafada tay kada kai zaton ko don lokacin su ba a ganin mutuwa su wannan su wannan ne mai a wannan ba san mutuwa ba sun san mutuwa daban su mutuwa nawa aka yi ya fa an yi haddi ya fa an yi kaza ya yi haddin da kansa ya yi gwamna yau yanzu ina halifa zaka ce bai san mutuwa ba amma ana kiran mutuwa zai fara kakkaba kakkaba yanzu kwa kaga mutuwa ka je makabarta sai dai kokarin a baka labari a makabarta na ranar ma an kashe wasu na so aliyu ka je birnin jiragirai da ke ke tashe shi sai da kuka je birnin jiragirai ne aka ce muku da kai nake in maki ka gane na bacci da kuka je birnin jiragirai ne aka ce muku hira ake ta nan an kawo wasu wanda yanki dinasin sun kashe mutum ashirin kamar yadda ka ce an ce wajen mutum <laughs> ishirin kwana haka za ka dage jin labarin wannan yana so ya faɗi labarinsa wancan na so ya ai wannan kaɗan kenan mu mun binne ɗari a'a wannan ai kaɗan kenan labarin kansa an rasa wanda zai ba wani labari kana so ka ba mutane labari suna so su baka labari to nawa za a yi ko magana kake da mutum yanzu in kana masa faɗa ke maka tsaya tsaya kaɗan kenan ai ma ka ba ai ma ka ba zan ka bari duk an wuce nan akwai disilin a nan hmm? me ai mutum in yana maka magana ya kamata ka ɗauki maganarsa ba ka taɓa jinta ba kamar baka ba sai ka faɗa masa baka taɓa ji kai kai ka ce ban taɓa jin wannan magana da yanzu ba amma dole ka dinga jin magana kamar baka taba jin ta ba wasu tsofaffi sun zo ina limamin nan na abuja ga jerin na wanda kan zo mai kwana mota nan sai zo baba ya ce baban ka ke ce wace ina kake zuwa ne kullum kwanan nan shekarun nan ka zama kaza maimakon ka tafi daga abuja ka dawo nan sai ka sai ba ga ban ga ce malam wani wata makaranta nake zuwa baba ya ce to zan zo in ganta tsoho ne ta koyi ya ɗauko abokinsa daga madara badara wannan suka zo suka same wa mun kusa tashi ina ga littafin ƙarshe ne masu ka same mu muna ashimawi muna magana sharuɗan limanci kaza kaza tsofaffi na kallon jinansu aka yi karatun aka gama to nake to duk da ainihin abin na zo shi limamin juma ne abuja na ce masa to su je can ba gan su a nan ba nema in kada mana ce mu je can ɗaki na kwashe su muka bude daki muka shiga ciki mala yau za haka fake faɗi kai ilimi ikon masa kai ilimi ƙarshen kawai na tsofa sun karantar da ashimawi ya fi sau ɗari amma wannan maganar da suka ji abin da ke kai ilimi kai koyaushe ilimi ne ga ganin wannan ka'idar da za a bi ta ga an yi kaza wannan abu da haka muka zauna muna ana ta samfin ashimawi amma yadda aka ce mutane zai kan ka zauna kana ce mutane ai kai mutane ba imani dan yanzu wannan tasa sai biyo wani wanda ya kai hmm, ai kaɗan ma kaji to a wuri kaza kaza ne akai a wuri kaza kaza ne akai to a cikin waye babba a labari ba mutunci idan za ka yi sai ka ce to ka kano na masu cewar kaza ba sannan za ka yi musu magana ko mutum kake magana ce kaɗan kenan kaɗan kenan akwai kaza to ne kaga kenan kan sai karɓi labarin to yi mana naka wanda yake kaga wanda yake aiki kamata yi ba naka tsoho ba to don haka ana magana mutuwa eh, me yake da sauran in tafada in tafada ya yakan yi kakkaba irin kakkaban tsuntsu a da wani iska an yi ruwan sama irin eh, wani iska ويبكي حتى تجري دموعه yi. Ya yi kuka har hawayensa ya zuba a kan gemunsa wa baka laida wata rana wani dare ya yi kuka fa baka halar dari yana kuka dole in gida ma gaba da aka fara kuka wai wanne gida ne a gidan gidan gidan gwamnati gidan halifa halifan na kukan gidan gaba da suka fara kuka lallai ma ka iya tsoranta wannan ni ka yi kokari sai sai a ce maliyar za sai kana ka a jika kana kuka a ɗakin nan naka a ce duk gidan su tashi su kama kuka kai ka ji ministan gidan tana kuka 'ya'yan gidan sun tashi suna kuka maza na kuka ba kaga 'ya'yan gida ne ke shi hmm? da ban ma ake akwai yara sun zo kannan ka sun zo daga inda suka zo 'ya'yan babbanai ko 'ya'yan wane ne sun zo gaba ɗaya gidan ya ɗauki ɗimi ya fara kuka shi ko nan gidan gaba ɗaya ya tsume yana kuka gidan ya tsume yana kuka sai zai in ka gama kuka gidan ka zai da yara su rasa sosai kallo me ya faru me yake je ka baba waye mutu baba baka da lafiya ne jikin ne ko me sai da ake waye ka haka jikin ne ko ko wani abu akai maka amma ba magana a hari ya zai salamu gari bada al'islamu gari fa sai yaudu gari kama bata. kada ada falamma tajallat anhum al-ibara qalat fatima lokacin da suka samu wato fatima matar ta taso take ce masa bi abi anta ya amiral mu'minin ku ji yadda mata ke magana da mazajensu babana na sarkin mummuni kamar yadda kafin annabi shi sai a ce masa biya biya an tawa omi babana mamana fanfanka ni ban isan fashe ka ba dole sai an kashe ni tukuna babana da mamana a bayana sannan a kashe babana a kashe mamana sannan su karaso inda kake ni ban isan zai da zakai ba idan hatsari ya saku, ni ne gaban hatsari babana mamana a bayana sannan kai kuma kana inda yake sai ba ni za a kan babana sai ba babana ba mamana za su ƙaraso su same ka idan ta ce to baban nawa shine san san ba bi abi anta ainihin ya amina baba na fanfanka sarkin momi mimma ba mimma bakaita me ya baka kuka me ya baka takaici qala mun munsarfal qaumi min bayni yaday Allah ta'ala na tuno watsewan mutane ne daga Allah kaban a ce ne misali a ce director ya zo ya tara jama'a an yi miti in an yi mitin aka wada ba kowa zai tafi bakin aiki ba kowa zai tafi office ɗinsa wannan za su tafi wuri ka ba wannan za su tafi wuri ka ba ko kuma wannan ba zai gano ba an yi assembly ba irin kila sanar assembly duk malamin da ke ji da kansa ba zai zama assembly ba ko da ke gwamnati ba a yi musu haka dole ka halarci assembly malamai za su jeri mu da sanin mu sannan senior senior malaman su ma suna nan sannan principal a ke ya gabatar da abin da zai gabatar ya yi magana ya yi magana in yana son a ƙara bayani akan wani abu ice wane ƙara bayani akan wani abu in yana son kaza zace malam wane yi mana nasiha in ya gama sannan ya sallar mutane ruru ɗalibai su shiga aji malamai su je su goma soke su shiga wane ne ya shiga masu masu gadi su kan ba su kai masa ba su zo assembly a gama zana kaga ka watsa to haka za a watsa daga filin alkiyama a watsa taya zuwa ina kaga haka watsa daga assembly aji so can kuma ana watsewa wasu aljanna wasu jahannama ba magana zuwa kafin da an yi an gama ba zuwa gida a baki aiki za a shiga to can in an yi wancan asambulin an gama an gama magana kawai za a watsa ke wasu sun tafi aljanna kai tsaye wasu sun tafi wata kai tsaye to wannan matsayi na tuna shi ne sana kwanan na tuka lokacin nan ni a matsayina umaru a ina zan samu kai na ina cikin wanda za su a wuce da su aljanna ko ina cikin wanda za a wuce da su wuta ko ina waɗanda cikin masu laifin da za a kafi da ni can wajen inda za a yaya ko tsira ko halaka ba san da samu kaina ba wanda shi ya sa na kwana ina kuka ba tun da wannan wuri laluri ne sai na je ko kai da ka gaba laluri ne sai ka je kila baka taba tunanin in aka watsa daga hisabi ina za a je kana ganin za ka sha ko ba ka ganin za ka sha ba za dai ka ce baka san hisabi ka san hisabi yazduru nasu ashtata ni rawa amalahu fariqun fil janna wa fariqun fil nan sun masara saraka wa gashi alaihi yana cike yi mata wannan magana kawai ya kwalla wani kara ya ne ya soye ustazan wannan zamanin ya gaje sai gaskiya ya wuce ya kawo na aka shaddabe ne wannan ba haka musulunci yake ba sun fi umar dan abdulaziz ne musulunci ta Allah kawo mu Allah ya kawo mu cikin wani zamani mun tsinci kanmu lokacin da aka narke aka zama wani abu daban da girman kai abun da gashi nan wannan umar da abdulaziz ke walamma arada al-mansur muqaddas lokacin da sarki mansur yana son zuwa bait al-muqaddas nazala bi sai ya sauka a wurin wani rahibi wanda rukubanin yahuda tsara suka je su da ake a daji suka yi kaza to shi yayin da ainihin shi ma babu jafar mansur ya san ka dubi tsakanin su ba shi amma ya san mai ibada da shi ma ya sauka da wani rahibi yake maimako ka je ka sauka a hotel maimako a je a sauka wuri ka ba sai duba wurin mai bautar Allah ka hauka a wurin inda za ka je rahiri ba kuma a wurin sai da ka kwanta a kafa Allah duk da gashi dan wani addini ne za ka ga wani nau'i a wurin su ba ka gala shi ma na zalla bi rahibi kana lo bihi umar ibn abdul aziz fa qala lahu akhbirni shi ma so din yake ce masa ban labari bi a'jabi ma ra'aita min umar tunda umar na sauka nan ka bani labarin abinda da yafi baka sha'awa daga ibadarsa tunda har suna suna sha'awan irin ibadan wannan dan taluki wanda ka duba lokacin da bai da lafiya ba sarki rom likita ya tsoro masa da shi wannan bai kamata a bar wani abu ya same shi ga likita nan daga cikin kwararrun likitoci nan ya duba ka faƙala ba ta lailatan wata ranya kwana ala sata yi e gosfati maimakon ya kwana ake kan tsoron da ke kudundumin da aka yi tankai kai ya hau ya kwanta gurfati haziki wa huwa min roƙa sama ɗin an tayale shi da na maganin ruwa ya zo sai zai zuba haka ya bage tunda da sauran an sa tayale a sa tayale a dare faiza ana bi bima'i ya katsaro milal mizabi sai sai na ji ruwa na zuba ta inda na Na ji ruwa na diga is is is is me haka Fata ya hau fasa ito na hau faiza huwa sajidu sai na sami shi yana sujada inda ike sujada na yake kuka hawaye yawa har ike kwarara yake zuba har yake zuba ta inda rawo ya zuba auren wurin har ya taru yana kankarawa wa idza dumu'u ainihi sai ga hawayen idonsa ne tan hadiru min al-mizan Umar dan Abdul wa waina an Umar bin Abdul Aziz mun ruwaito wata ruwaya daga Umar dan Abdul Aziz wa fatahil Mawsali annahu ma su biyu wa annahuma ma baka yadda ma sun yi koka sun hawaye na wa gari na biyu bayan hawa. wa kala ibrahimu bunu isa al-yashkuri dakaltu ala rajulin bil bahrain na shiga wurin wani mutum a bahrain ne kada ita zala nasa shi ya ware daga cikin mutane wata faraga da nasiri ya koma kawai don kansa fazakartuhu shay'an muka dan tattauna da shi na wani abu min amri al-akhirah wa zakara al-maut qala faj'ala yashku aka ambato mutuwa sannan ya dinga shekawa hatta kharaju hatta kharaja nafsuhu kawai da ana mata mata ya dinga kokar karshen nan ya mutu wakala masma shahidtu abdullahi abdullahi bin zai wa huwa yana wa'azi abdullahi na halarci majalisarsa yana wa'azi yawma idin fi dalika majalis eh? فمات نعم فمات يومئذ في ذلك المجلس أربعة أنفس وعزين يسا ينا وعزي ينا وعزي هذا فأمو متوم هدو سكا كان هناك عندك أي واحد متوم هدو سكا متوم أي كما كرأي كاي لما لقوا هني كتوب sai Allah dai mu da hanya ba za mu ce ba mu da hanya ba da dai mu musulmai ne muna sallah muna kaza kuma sannan gashi dai ana karatu kai dai karatu ga irin sa ana wa'azi maimakon kukan nan aka samu mutum hudu suka mutu ana wa'azi ma ana kuka sai ana mutum kiskilanci ana jaba dan Allah yake ba kakare yake ba dan Allah ke ba ikon Allah ba ruwanka da mutum shi ko mutum da ruwan shi da kai ta hmm. kawai ba jahili ke faɗi kuma zan kya faɗi sai mutum bayan Ina nan yana jin ka in kai ka kaza kai ka yi in baka yi kaza ita ka yi kaza bai da gadon ka bai da mene ɗinka amma yana nan yana da gadon zagin ka wannan kuka da ake karya ce mu bashi haka ku to wannan ko baka yi Allah ya saba